Masu kallon mu barkanku da zuwa shafinmu na Muradi TV. Idan kai ko ke sabon zuwa wannan shafin ne, dan na alamar subscribe. Kuna kallon Kannywood Update ne a shafinmu na Muradi TV. Wanda suka ɗauki nauyin kawo muku wannan shirin a mu na Muradi TV su ne Haske 247. Haske 247 application ne da zai ba ku damar kallon sabbin fina-finan Hausa a wayar ku ko a wayar ki ko a wayar ka ta tafi da hannunka. Mun gode. Za mu fara da godiya ga mutanen da suka yi subscribe a shafinmu na Maradi TV sababbi da tsofaffi daga kasashe daban-daban. Maradi TV na godiya da fatan alkhairi a gare ku. A ci gaba da subscribe. Mun gode. fitacce kuma jajirtaccen kwamishina a polis ɗin nan wato muhammad wakili wanda kana wanda buke masa lakani da singam ya samu damar yin ritaya ya samu damar yin ritaya al'ummar jihar kano da bangarori daban-daban suna taya shi murna duba da jajircewarsa da kwazansa kan aiki mu ma maradi tv ba a mu a baya ba muna masa fatan alkhairi tsohuwar fitacciyar jaruman nan wato fati ladan Allah ya azurta ta da karuwa na samun mace muna fatan Allah ya raya ta cikin tafarkin addinin musulunci. A cikin masana'antar fina-finan Hausa wato Kannywood, garzalimiko da fitacce kuma matashin jarumin nan garzalimiko sun samu damar nuna wa duniya dalla-dallan motocin da suka saya. Muna fatan Allah ita ya riko. Ga hotunan fitaccen jaruman da suka ziyarci ƙasa mai tsarki. ya sauke baby bro amma na da Allah ya sa karɓar fitacciya kuma shahararriyar jaruman nan wato rahama sadau tare da 'yan uwanta sun taya mahaifiyarsu murnar zagayowar ranar haihuwarta ku sha kallo happy birthday to my best best best friend i love you so much Abby. happy birthday happy birthday Ami. i love you so much Happy birthday, Mommy. Happy birthday, Mommy. May Allah bless and reward you for everything you've done for us. Thank we you so much. You. Thank we you love so you. Much. We miss you. We miss you so much. From, From your nana. <laughs> Mata albishirin bana maza za su ba ku mamaki. Bana maza za su je yajin aiki. Saboda haka duk wadda take gani ta wani shirya za ta yi wani saddabaru, za ta yi wani dabaru, za ta kirawa wani can lokun za ta kira ah, akuya international ko menene kuke kiran su kawo wani kawo tu. Ba za ta samu komai ba. Saboda haka maza sun ɗaura mara ta musamman domin su je yajin aiki bana mata su za su yi wa maza kayan sallah. ko ana so ko ba a so maza na gargaɗe ku na ja muku kunne a hir kada ku ba kowace mace kayan sallah kowace ta tashi ta nemi sana'a wa'inda suke da sana'a kuma su ringa fito da kuɗi musamman kamar su saratu ana sai da atamfofi amma ana neman na awuf babu abin da za ku samu mutane da suka ringa maka addu'a sai ka dan musu waje da rantsu gaskiya ina gode wa duk waɗanda suka yi addu'a da yan uwa da abokan arziki da kowa da kowa na gode na gode above all na gode wa Allah da ya sa ya dawo gida lafiya Allah ce Allah ya tsare gaba da rakshi eh, ga salihu kuna kallon Kannywood update ne a shafinmu na Muradi TV sai mun haɗu a wani lokacin ku kasance tare da ni da Idris Muhammad Gawuna mun gode